godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi mu Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ya daɗin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama 'yan uwa masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani kuna sauraron mu da kallon mu ne daga makarantar mu mai suna darul hadithi salafiya da ke number 2 stroke number 4 samaila ahmad road gaskiya quarters zaria jihar kaduna a nigeria mai magana abu abdulrahman muhammad awal adam da aka fi sani da albani zaria yanzu da muke maganan nan wata dama ce da ta samu gare mu insha Allahu ta'ala domin fara wa matan makarantar nan ta darul hadisi karatun ainihin wato littafinsu na manhajiya wato daga cikin littattafan tsarin karantar da su a wannan makaranta akwai littafin almi'atun nisawiya min al-ahadith an-nabawiyya jam'u wa idad salih ibn abdullah al-assaf ghafara Allahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimina littafi ne wanda ya tattara hadisai guda ɗari dangane da al'amuran da suka shafi mata bayani dangane da tauhidi da aƙida gare su da bayani dangane da abin da ya shafi sallolinsu azumi zakka hajji zaman aure da tsarin gudanarwa wannan littafi insha Allah ta'ala za mu karantar da shi kuma za mu yi sharhin shi cikakken sharhi da ikon Allah wanda mai yiwuwa wasu wuraren in muka kai za mu bukaci zuwa ga gayyato wasu littattafan domin ainihin wato tattauna wasu matsaloli masu ɗimbin yawa kamar yadda za a zo a ji a cikin shimfiɗar wannan ainihin littafi wadda za mu fara ta a yau insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki bai manta da mata ba a cikin dukkan al'amuran da yake tsarawa na saukar da wahayi da kafa dokoki da shari'o'i da neman gudunmawa da kuma irin yadda aka samu wasu mata suka ainihin wato zama masu matukar kwazo da gabatar da gudunmawa wadda ta zarce dukkanin tunanin mai tunani a cikin tarihin addinin musulunci a cikin alkur'ani ayar farko da ta zo cikin suratun nisa ta yi ishara dangane da asalin halittar mata da kuma irin gudunmawa farko da mata suka bayar a cikin wannan rayuwa tamu ta duniya allah ya ce ya ayyuhan nasu ta ƙorabbakum allazi khalaƙakun nafsin wahida wa khalaƙa min ha zau jiha wa batsa min huma kafiran wani sa'a wata ƙullaha ta sa'a luna bihi wal arhama inna allaha kana alaikum rakiba. ba Allah ya ce ya ku mutane anan Allah yana kiran jama'a gaba ɗaya ne yace ce ku ji tsoron ubangijin ku wanda ya halicce ku daga rai ƙwaya ɗaya shi ne Allah maɗaukakin sarki ya fara halitta ne daga annabi adam rai ne guda ɗaya. wa khalaqa minha zawjaha daga jikin shi sai ya halitta mishi zawjaha menene zauju a larabci shine abokin zama abokin tafiya abokiyar rayuwa wanda in ba shi ba za ka iya ba wadda in ba ta ba za ka iya ba don haka duk inda za ku ga fasaha ta bature da za ta zo a wannan zamani wadda dukkaninta ana ɗora ta a fasaha wutar lantarki ne sai ku ga duk abin da zai zo matukar ana so ya yi amfani to sai an zo mishi da zaujuhu ko zaujuha da inda wutar lantarki take in ka samu positive ba za ta kawo maka wuta ba sai da negative da inda ka samu dabino idan ainihin aka same shi zai haihu to sai an kaɗa mishi kilili ma'ana sai an haɗa furen namiji da na mace haka gwanda sai an kaɗa mata kilili ko kuma sai allah kaɗo iska ta ɗibi hudar namiji ta je ta zuba a jikin ta mace don haka duk inda mace take abokiyar rayuwa ce ga ainihin namiji a ƙarƙashin haka allah maɗaukakin sarki yake ba mu tarihin annabi adam da cewa wa khalaqa minha zawjaha daga jikin wannan rai na adam sai aka halitta mishi matar shi wannan yake tabbatar da cewa ashe namijin da ya zama babu mace to kamar tsuntsu ne da ya zama babu fuffuke a wajen kwazon tashi ba don kuma ba domin wani bangare ne daga jikin shi wanda ba yadda za a yi tarabu da jikin shi sai na ƙasa ainihin ta bayyana sannan daga cikin gudunmawar da ta faru ta bangaren mata sai allah ya ce wa basa min huma rijalan kathira allah ya baza mazaje masu yawa daga jikin namiji ɗinnan da mace yayin da adam yake shi kadai ba zai iya haihuwa ba dole sai da aka samar da hawa ita ce mace to daga jikinsu ne allah ya fitar da mazaje masu yawa wa nisa'a da kuma mataye masu yawa allah ya sake maimaita kira da cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi sannan dai ku ji tsoron allah wanda kuke gama junanku da shi yayin da kake cewa wane dan allah kai min kaza wance dan allah ki bar kaza don girman Allah wance kada ki kaza shine kullaha ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wanda kuke gama junanku da shi kuke magiya kuke roƙon arziki da alfarma wal arhama sannan ku kiyaye zumunta kar ku yanke ta a nan haɗa tsoron Allah maɗaukakin sarki da nuna girman Allah maɗaukakin sarki da ake magiya da shi da kuma kawo zumunci dalili ne akan ainihin wato sake girmama mace da kuma nuna cewa mace ita take tabbatar da dankon zumuntar domin mace ce take da mahaifa wadda a mahaifar ce ake samun haɗaka imma dai tagwaye ne ko 'yan uku ko 'yan hudu ko 'yan biyar sun zauna a wannan mahaifa guda ɗaya a lokaci guda ko kuma wa da ƙani ne kowa da ƙanwa ne waɗanda wannan ya zauna a mahaifar sannan ya fito ya ba wannan wuri ya zo ya zauna a wannan mahaifar wannan babu shi a cikin ainihin namiji namiji ba shi da mahaifa mace ce take da mahaifa wannan yana nuna irin yadda allah maɗaukakin sarki ya ba da muhimmanci game da al'amarin mata kuma allah maɗaukakin sarki ya sha alwashi da cewa duk abin da namiji zai aikata to ba zai samu kaiwa ga nasara ba matukar sai an samu ainihin uwar rayuwar shi Allah ya ƙara da cewa inna Allah kana alima alaikum raqiba Allah ya kasance mai kula ne a kanku duk abin da kuke gabatarwa hadisi ya zo sahihi cikin littafin sahihul bukhari da muslim daga manzan tsira muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama inda annabi yake cewa innal mar'ata khuliqat min dhila ita dai mace an halicce ta ne daga ƙashin haƙarƙari na ɗan adam namiji daga ƙashin haƙarƙari aka halicci ita mace wa inna a waje shay'in fi a alahu ma'aikin allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wurin da ya fi ko ina kantarewa da lankwashewa a jikin haƙarƙari shine sama domin da haƙarƙari ya to to sai doro daga sama to daga nan ne aka ɗibo aka ainihin halicci mace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa in zahabta tuqimuha idan kai kokarin sai ka fa in zahabta tuqimuhu kasartahu idan kai kokarin sai ka miƙar da ƙashin haƙarƙari wanda yake lankwasashe ne sai ka karya shi wa in istamta'ata biha istamta'ata biha wa fiha iwajun sai annabi ya kawar da misalin sai ya dawo magana zuwa ga abin da yake asalin nufi ya ce in ka ce za ka ji daɗi da ita za ka yi zaman lafiya da ita mace sai dai ka ji daɗin da ita kai zaman lafiyan da ita ka yi din rayuwar da za ka yi da ita wannan karkata tana nan tattare da ita wato abin da ake so a ce shine asalin dukkanin abu na halitta to baya rasa alaka da asalin inda aka yi shi hadisai sun zo ingantattu a cikin littafin bukhari da muslim a idda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko kuma a cikin kitabu tauhid na ibnu khuzaima da sahih na ibnu hibban a inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da allah ya tashi halitta annabi adam sai da aka ɗibo kowace irin nau'in ƙasa a duniya aka haɗu aka kwaɓa shi cikin ƙasar nan akwai ja akwai baƙa akwai fara akwai mai laushi akwai mai ƙarfi akwai ƙasar da take da zamiya akwai ƙasar da take rugurgujewa akwai wadda take da ɗaci akwai wadda take da bauri akwai mai ɗanɗanon kanwa akwai da take mai yaji ce don haka wannan ɗabi'u na asali sai suka bayyana a jikin 'ya'yan annabi adamu alaihi salatu wassalam wani ɗan adam ɗin za ku gan shi fariƙar wani za ku gan shi baƙi sitik wani ku gan shi jazir wani ku gan shi ya karkata zuwa ga ainihin wato eh, abin nan fatsa-fatsa kamar yana yalo-yalo rawaya-rawaya wani ku gan shi yana da zafin hali wani yana da sauƙin hali wani ba shi da daɗin mu'amala wani yana da daɗin mu'amala wani in kai mu'amala da shi zai gan shi mugu ne wani kuma sai gan shi mai fatan alheri ne wani kuma di yadda za a yi sai ka kasa gane kan shi wani kuma da ka fara mu'amala da shi yanzu sai ka fahimce shi duk waɗannan suna bibiyar asalin waccan asalin abin da aka halice su da su ne to da aka tashi aka halici adam haka sai kuma aka zaro wannan ƙashi ƙwaya ɗaya daga cikin ƙirjin shi sai ainihin aka halicci ita hawa'u abin da nake so ku gane a nan ina so ku gane ku mata ba zargin ku musulunci yake yi ba a'a yana faɗin hakikanin al'amari ne yayin da ya zama da mace da namiji dukkansu asalinsu daga ƙasa ne ƙasar kuma mun ji irin yadda take tunan kuma sai aka nuna cewa ita macen da aka tashi halitta ta sai aka zaro ƙashi guda daga cikin haƙarƙarin annabi adam ƙashin kuma kantararre lankwasashe don haka wannan ɗabi'a ta kantarewa da lankwashewa kullum ta zama lazima ga mace duk inda namiji ya ƙoƙarin ya miƙar da ita tafi tunani irin nashi ba za su taɓa yiwuwa ba ya rage ko ya tafi da ita haka sannu-sannu yana yana kula da irin yadda wannan bankarewa za ta karkatar da ita yana da ita hanya ko kuma ya ga ba zai iya ba sai ya sake ta amma in dai yana so ta miƙe ne to ba za ta miƙe ba kamar yadda na gabatar wannan hadisi sahihin hadisi ne al-imam al-bukhari da muslim su ne suka ruwaito shi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu idan muka dubi yadda malaman musulunci suka ainihin dubi waɗannan ayoyi da ire-iren waɗannan hadisai da suka zo a ƙur'ani to sai mu ga cewa babu shakka sunan Allah al-adlu al-hakim al-hakam ya bayyana Allah ya yi adalci Allah ya yi abin da yake daidai wanda dama wannan siffa ce wadda take lazima ga Allah maɗaukakin sarki babu shakka Allah maɗaukakin sarki bai ainihin wato zalunci kowa daga cikin ainihin halittu ba Allah ya yi wa kowa abin da ya dace da shi babu shakka ayoyi sun zo a cikin alkur'ani birjik waɗanda suke magana dangane da hukunce-hukuncen mata kai sukutun da guda ma akwai ayar da Allah ya girmama ta da aka tashi sa mata suna sai aka sa mata suratun nisa'i wanda duk alkur'ani babu suratun rijali amma akwai suratun nisa'i sannan Allah maɗaukakin sarki ya kai ya komo ya kai ya komo a wurare da dama inda ya ba da tarihin wasu mata waɗanda ya girmama su daga cikin matan nan akwai ainihin hannatu ita hannatu ɗin nan kakar annabi isa alaihi salatu wassalam allah ba da tarihinta da irin yadda ta zama mutuniyar kirki ce saliha ce har take roƙon allah ya biya mata bukata da ta tashi kuma allah maɗaukakin sarki mata baiwa da 'ya mace ta gari ita ce maryam allah ya ba mu labarin wannan allah ya ba mu labarin asiya a cikin alƙur'ani a irin yadda asiya take matar babban kafiri ce irin fir'auna amma ita kuma ta zama babba daga cikin salihan manya-manyan bayin Allah manzon tsira muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama a wurare da dama cikin hadisan shi ya ba mu tarihin as-sayyida khadija har ya ce bai samu mace kamarta ba kuma ba zai taba samun mace kamarta ba ya ce domin ta yi imani da shi sanda duk duniya aka juya mai baya aka kafirce mishi khadija ta rungumi annabi lokacin da kowa ya bauɗe annabi khadija ta ɗibi dukiyarta ta baiwa annabi sanda kowa ya hana khadija ta tallafa wa manzan tsira muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin da kowa yana fatan allah ya tona mishi asiri allah ya ƙara tsira da amincin shi da yardar shi da jinjinawa ga khadija tulkubra. babbar uwar gida a gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda hankali irin nata da natsuwa irin tata da allah ya tashi mata sakamako sai mata sakamako kyakkyawa daidai da kyakkyawan aikinta wata ran asayida fatima ta ce ya manzon allah sallallahu alaihi wa sallama na ji cewa kana ta albishirin aljanna ga wasu mutane waɗanda daga bayan babata suka zo ita kuma mahaifiyar nan tawa kai da kanka na ji kana ta faɗin alheranta amma ban taɓa ji daga cikin sakamakon da kake faɗi cewa allah zai bata aljanna ba manza allah ya ce wa khadijar ai khadija allah ya mata albishir da gida na karau wato gida na gold gida na zinare wanda allah zai gina mata aljanna na tsatse wanda yake babu hayaniya a ciki duk abin da ya samu khadijatul kubra idan matan duniya ne hayaniya za su yi amma khadija natsuwa take yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo yana makirkitar sanyi ya ruɗe ya mautu yana tsoron cewa ko aljani ya gani aljanin ke neman ya taba mishi hankali yana zuwa gidan khadija mai ta ce kalla cewa te ko ɗaya wallahi la yukhzika Allahu abadan har abada Allah ba zai wulakanta ka ba Allah ba zai tona maka asiri ba ta kawo dalilai waɗanda yake dukkan wasu philosophers dukkan wasu masu ilimi na tunani da wayewar kai da basira iyakacin kat tunaninsa in yayi nisa iya idda zai tsaya kenan duk mutumin da ke sadar da zumunci duk mutumin da ke taimakon talakawa matan da mazajensu suka rasu a agaza musu marayu abin da ya gagara a gari ko a zamantakewa al'umma ka tsayi domin ka kawo musu allah ba zai taɓa wulakanta irin wannan mutum ba na'am wannan ita ce khadijatul kubra duk musulunci babu wanda ya sami irin wannan darajar a cikin mata kuma babu wadda za ta samu har kiyama ta tashi allah ya ƙara tsiran shi da amincin shi da yarda shi ga asayida khadijatul kubra allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda me kuke tunani a yanzu a irin matan zamani na yanzu mijinta ya zo ya ce mata ya ga aljani aljanin nan koma zai taba mishi hankali ne ko za ta yadda ta kwana ɗaki ɗaya tare da mijin ran nan ko za ta yadda mijin ya sake kai hannu ya taɓa ta da zaran ta ga ya kwanta yana bacci da zaran ta ji ya fara sambatu daukan hijabinta za ta yi ta gudu komai tsakar dare ba ta da natsuwa kenan ba ta da kan gado ba ta da dauriya ba ta da fuskantar kalubale amma a da khadija da ta gama kwantarwa da annabi hankali da iya gwargwadon fahimtarta sai ta ce amma ni ba malama ba ce amma akwai baffa na dan uwan mahaifina malami ne zo mu je in kai ka ta kai shi wurin warakatu bin naufal da ta kai shi ba cewa ya to to ga mijina na ya samu tabuwa hankali ba da ta gaisuwa sai ta ce ya kai baffana ka saurari abin da ɗan ɗan uwan nan naka zai faɗi annabi ya yi jawabi warakatu ya kwantar mashi da hankali cewa ba aljani ya gani ba mala'ika jibrilu ne kuma wannan dalili ne akan nan gaba zai zama babban annabi irin annabawa irin su musa da isa waɗannan alkhairai da kwanciyar hankali da shimfiɗa yanayi kyakkyawa dukkansu gaba ɗaya sun samu ta hanyar Khadija kubra ne don haka jama'a musulunci bai manta da mata ba manzan allah sallallahu alaihi Sallama bai manta da Khadija kubra ba wata rana suna zaune da aisha suna hira sai ga wata tsohuwa ta zo manzon allah ya tashi a guje ya kwance rawanin shi ya shimfiɗa ya gyara mata ya je tarbo ta ya zo ya zaunar da ita aisha ta ce wannan tsohuwa kuma fa sai annabi ya ce kana ta'atina ayyama khadija wannan kawar khadija ce zamanin khadija tana zuwa tana gaishe mu idan aka yanka nama a gidan annabi Sani ya ce rago ne menene sai annabi ya ce ina na kawayen khadija rannan sai abin yana kule ma aisha sai ta ce kai kenan da an yi magana ka ce khadija wai kai allah bai canza maka wadda ta fita ba ne nan ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a Allah bai canza mini ba ya bai wa Aisha jawabi amma sai da ya saurara wa Aisha saurarawa irin ta mai fushi domin Aisha ta tashi ne tana maganganu waɗanda manzan Allah bai ji daɗin su akan Khadija ba tana cewa Khadija me mace tsohuwa ta mutu shekara da shekaru ka kasa manta da ita kai kenan da an yi kaza ka ce kawa Khadija wannan kazan Khadija kamar ka kai Allah wai bai kawo maka matar da ta fita ba ne ma'aunin da aisha take aunawa shine ita aisha budurwa ce yarinya ce sharna ga ta nan kaza kaza shi kuma annabi ba wannan ne ma'aunin shi ba domin shi muhimman shi abin da yake da muhimmanci a wurin shine harkar da'awa ba harkar da ta shafi jin daɗin kan shi ba duk ma'aunin aisha kenan ita budurwa ce ita sabuwa ce ita ta iya ɗaura zani ta iya ɗaura ɗan kwali ta iya tafiya tana style ta iya menene menene amma annabi abin da yake kallo shine wannan ita ce kashin bayan taimako na dangane da addinin har aka kawo yau na haka manzan Allah Aisha da kanta ta ce manzan Allah ya shiru ya ɗauke wuta bai ce mini komi ba sai da ya bari na gama ya ce kin gama na ce eh ya ce to wallahi khadija allah bai canza mini ba da wadda ta fita bai bani daidai da ita ba ma ta yi imani da nisan da duk duniya aka kafirce mini ta bani sanda aka hana ni ta goyi bayana sanda aka watse ta tsaya min lokacin da kowa yake mini fatan tonan asiri ya sake maimaita ya ce allah bai bani irin bai bani wadda ta fi khadija ba bai bani wadda ta kai ta ba ma a asayida aisha ta ci gaba da bada wannan labari ta ce haka annabi ya mata wannan wa'azi ya mata wannan magiya sai da ya kwana talatin ya nema ta safe da yamma ya zo da safe buga mata kofa in ta fito kafin ina kwana sai ya ce khadija ta yi imani da nisan da duk duniya aka kafurci ta bani sanda aka hana ni ta rufa min baya sanda aka watse ta goye ta tallafe ni sanda kowa yake fata mini rufin asiri da haka allah bai bani wadda ta fita ba allah bai bani kuma ma wadda ta kai ta ba idan la'asar ta sai annabi ya buga wa aisha kofa fito ta fito sai da aka kwana talatin al'imamu zahabi ya kawo wannan hadisi cikin sayarwa alamin nubala me yasa kullum nake karfafa a san wannan hadisin dan a san wace ce khadijatul kubra don a san cewa ashe musulunci addini ne na adalci in ka kyautata musulunci sai ya aje ka a cikin tarihin shi kuma sai ya faɗa wa duniya duk alheran da ka yi ba zai yiwu a ce duk irin wannan alherin da khadija ta yi yau a ce an samu musulunci an samu dukiya an kafa gwamnati an manta da khadija ba ai abin da ita yatta ta fara tunani kenan fatimatu zahara ta ji an ce bilalu dan aljanna ne ukashatu dan aljanna ne ga mutane goma 'yan aljanna ta ji an ce wani dan aljanna hassan da husaini ita kanta fatima an ce ita shugaban mata aljanna ce to wai ita ɗungurungun uwar gida fa the first of the first lady macen farko a cikin addinin musulunci wadda allah bai yi kamata ba a musulunci kuma ba zai ba shine annabi ya ce ai ga matsayin khadija wa khadija gidan zinare take da shi a cikin aljanna Allah ya ƙara wa Khadija Kubra yarda don haka ƙaunar Khadija ibada ce ku kiyaye kin Khadija kuma kafirci ne butulci ne duk wanda baya ƙaunar Khadija manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Khadija Kubra babu shakka wannan ƙiyayyar ga manzon Allah yake yinta don haka ta bayyana a cikin Khadija don haka muna ƙaunar Khadija muna son Khadija kuma mun yadda Khadija ta fi duk wata mace a duniya kakaf kuma allah ba zai sake samar da wata mace irin khadijatul kubra ba duk wata first lady sai dai ta zama imitation ta zama photostat ta zama carbon copy ta khadijatul kubra amma khadijatul kubra ita ce original ita ce ta asali allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa khadija yarda kafin mu tafi da nisa bahaushe ya ce waiwaye dan tafiya wannan shine kasan na farko daga cikin ainihin jiran giya waɗannan karatuttuka da za mu fara insha Allah da muke muƙaddima a yau dinnan ranar asabar wadda ta daidaita sha bakwai ga watan jumadal ula hijira na da shekara 1431 daidai da ɗaya ga watan mai shekara ta da goma. allah maɗaukakin sarki ya taimake mu malaman musulunci sun yi ƙoƙarin sharhin waɗannan ayoyi da hadisai a inda suka yi ta rubuta littattafai masu ɗimbin yawa dangane da haƙoƙin mata gabana nan littattafai ne fiye da guda goma waɗanda galibinsu an rubuta su ne a kan mata su kutun da guda ku dubi wani babban malami al'imamu abu abdurrahman ahmad dan shu'aibu wanda aka fi sani da al'imamun nasa'i littafi ya rubuta ya sa wa littafi ishratun nisa'i ishratun nisa mu'amala da mata zama da mata a yadda Allah ya ce wa hunna bil ma'aruf idan za ku zauna da mata ku zauna da su zama na mutunci zama na kirki zama na ba da haƙƙi imamun nasa'i ya rubuta littafi akan haka ba don komai ba don kusan cewa malaman musulunci ba su manta da mata ba al'imamu ibn al-jauzi malam abdulrahman shi ma haka ya rubuta littafi ahkamun nisa hukunce-hukuncen mata duk wani abu da ba kya tunani dangane da mace sai da aka tsaya aka yi fatawa dangane da shi ina hukuncin kaciyar mata ina hukuncin kitso ga mata ina hukuncin huda kunne ga mace an haife ta saboda sa mata dan kunna in ta girma ina hukuncin sanya lalle ina hukuncin sanya kaza ina hukuncin mace ta yi kaza sanya gazal jagira wane ne jamfarce na lebe duka abubuwan nan sai da ainihin malamai suka tsaya suka tattauna ba abin da suka rage ba dan komai ba dan kusan cewa ba a manta da ku ba ibnul qayyim a cikin littafin nan nashi tuhfatul maudud sai da ya rinka ware wasu babuka yana tattauna bayanan da suka shafi mata yana tattauna su ɗaya bayan ɗaya ba don komi ba don a san cewa al'amarin mata yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske a cikin wannan littafin ya rinka ware wasu babuka yana magana kamar irin wannan hukuncin huda kunne ga mace hukuncin abin da ya shafi fitsarin mace da kuma makamantan haka ya tattauna matsaloli dangane da haka da tafiya ta tafiya har aka zo ka samu wani babban malamin duniya baki ɗaya shine a sheikh abu tayyib siddiq hassan khan indiya ne ya auri sarauniyar ƙasarsu ta indiya a wannan lokaci da ya aure ta ya musuluntar da ita gata da kuɗi gata da sarauta gata kyakkyawa ta kuma karɓa addinin musulunci kuma ta auri babban malamin duniya amma ba ta iya larabci ba sai aka samo mata ƙur'ani na fassara harshen indiya ta karanta ta ji daɗi ta karanta shi tun daga suratul fatiha bakara hannas ta ga hukunce-hukunce masu yawa game da mata abin ya bata sha'awa ta ɗauki littafin mishkatul masabih mishkatul masabih littafi ne na hadisai ta ga hukunce-hukuncen mata da yawa sai ta ce wa mijinta don girman allah tana roƙon arziki ya rubuta wani littafi mana wanda zai shafi hukunce-hukuncen mata game da ayoyin nan da ta karantowa tana wuto su da kuma hadisai shine ya zauna ya rubuta wannan littafi husnul uswa husnul uswa kyakkyawan koyi bima sabata anillahi wa rasulihi fin niswa game da abubuwan da suka tabbata daga Allah da manzan shi gane da mata ya rinka kawo ayoyi da hadisai game da mata yana sharhin su da yadda suka zuwa a ƙur'ani ya kuma rinka wasu babuka yana fitar da su yana tattauna hukunce-hukuncen mata da makamantansu duk baki ɗaya don kusan malaman musulunci sun ba da muhimmanci game da al'amarin mata gashi yayin da malamai tafiya te tafiya tafiya te tafiya suna rubuce-rubuce dangane da hukunce-hukuncen da suka shafi maza da mata har kuma sai a biye kai yadda malamai suka zo suna ware irin waɗannan rubuce-rubuce game da mata zalla wannan littafi fiye da shekaru 60 da ta gabata malam nasiruddin al-albani ya rubuta shi ya sami shi a thamarul mustatab fi sunnati wal kitab dan itace mai daɗi game da fahimta alkur'ani da sunna mujalladi biyu malam nasiruddin ya rubuta shi tun wancan lokaci kuma ya yi nisa game da rubuta shi sai ya tsaya har ya zo ya rasu bai karasa wannan littafi ba ana nan sai aka samu bayan shi kuma kaɗan sai malam saidi sabi ya zo ya rubuta littafin fiqh sunna da ya rubuta littafin fiqh sunna ba da jimawa ba aka zo kuma aka sake samun wani malami ya zo ya sake tamamul minna fi fiqhil kitabi wa sahihi sunna wannan malami shine ainihin wato abu abdulrahman adil dan yusuf al-azazi bayan duk da suka rubuta wannan littafi sai kuma aka samu ainihin wato abu malik kamal ibn sayyid salim shi kuma ya rubuta littafi fiqhu sunna shi ma sahih fiqhu sunna sai kuma ya zo ya ware wa mata nasu ya ce fiqhu sunnati lin nisa'i fiqhu sunna ne wannan amma na mata gashi fiqhu sunna amma lin nisa'i na mata wani aikin sai malamai jama'a tafiya ta tafiya aka zo aka samu amr abdulmun'im salim ya zo ya rubuta ahkamu safarin lin nisa'i hukunce hukuncen tafiya game da mata ina hukuncin a bar mace ta tafiya ita kadai wa ma yahtaju fihi min sunanin marwiya wal adiya al'ilmiya da kuma sunnoni da aka ruwaito game da hukunce hukuncen tafiye tafiye in kin yi tafiya yaya al'amarin kasuru idan kina cikin tafiya haila ta zo miki yaya al'amari yake waɗanne addu'o'i ake yi gashi nan duk malamai suka zauna suka yi wannan aiki fa jama'a rigiji gabji sai kuma qiyadatul mar'ati lissayyarati bainal haqqi wal batili hukuncin mace ta tuka mota menene malamai suka ce menene hukunce-hukuncen da ya shafi abubuwan da suke daidai ne da abubuwan da suke kuma ba daidai ba ne ya kawo muhimmanci da haɗurra sannan ya yi muwazana wanne ne ya fi maslaha a bar mace ta tuka mota ko a hana ta gashi nan duk sai da malamai suka yi wannan aikin duk akan mata don kusan cewa ba a manta da harkan mata ba shi ko wani malami da ya ɗauki alƙalamin shi sai ya ce ahkamul mar'atil hamil wa hamliha hukunce hukuncen mace mai ciki da kuma hukunce hukuncen cikin nata dirasatin tibbiya fiqhiyya darasi ne na musamman game da harkokin lafiyar mace mai ciki da kuma darussa na musamman akan hukunce-hukuncen fikihu mace tana da ciki sai ta ga wasu abubuwa sun sauya dangane da al'amuran rayuwarta wannan malami da ya rubuta wannan littafi sunan shi ainihin abdulrashid qasim shine ya zauna yi wannan aiki malamai magada annabawa kenan sannan sai malam mai tarbiyyatul-auladi fil islam anan abin da yake nufi da al-aulad malam nasihu ulwan shine tarbiyyar 'ya'ya mazansu da matansu sa'an nan tafiya ta tafiya aka samu wani malami shi ma ahkamul auladi fil islami hukunce hukuncen 'ya'ya a musulunci maza da mata yake nufi da aulad haka dai sai kuma wani malami ya zo wilayatul ijibari fin nikahi ina hukuncin auren dole saboda kana da 'ya a hannunka 'yarka ce ko 'yan riko ce kai mata auren dole duk wannan hukunce hukunce ba sun shafi mata ba ne duk gashi nan malamai suka tattauna sannan ya ce tahrimul khalwa bil mar'atil ajnabiya wal ikhtila'il mushtahar sannan sai kuma haramcin namiji ya keɓe da shi da matar da take ajnabiya shi ce ba matar shi ba ba yar uwar shi ba da kuma irin yadda ainihin wato hadari na irin wannan cuɗani a haɗu a wurin fati a haɗu a silma a haɗu a banki a haɗu a makaranta duk baki ɗaya malamin ya tattauna sannan sai kuma wani ya ce hukumu tawallil mar'a al-imamatil kubra ina hukuncin mace ta zama shugaban kasa ko gwamna ko minista sannan walƙada ina hukuncin mace ta zama justice mai shari'a ko ta zama lauya ta je kotu za ta kare shari'a duk malamai kenan wani malami kuma alƙalamin shi bai bushe ba wancan malami da ya rubuta wannan littafi na ainihin wato abin nan wilayatul ijibar ya kamata in fafaɗi sunansu wani profesa ne mai suna abdullahi ibn abdulaziz aljibril sannan sai kuma ainihin wanda ya rubuta littafin tahrimul khalwa shi kuma ainihin muhammad lutfi sabbag sannan sai ainihin wanda ya rubuta hukuncin al'imamatul kubra mace ta zama shugaban ƙasa ko gwamna shine al'aminul hajj muhammad ahmad sannan wannan malamin alƙalamin shi bai bushe ba gashi nan shi kuma doktor badran al'ayyari da muhammad hassan abdulghaffar su kuma malamai ne a ainihin wato azhar a jami'a ta ainihin masar suka zauna suka rubuta al'ilamu wai shela sanarwa bima ya husun nisa min al'ahkami wasu hukunce-hukunce waɗanda suka shafi mata ba inda namiji yake haila ba inda namiji yake jinin biki ba inda namiji yake ɗaukan ciki irin waɗannan hukunce-hukunce da suka shafi mata ba namijin da za ku gan shi ya sa jan baki da gazal in dai ba ɗan tashe ba sai ɗan daudu haka ne ko ba haka ba to hukunce-hukuncen da suka shafi mata ga sunan daban-daban sa'an nan sai kuma wani malami ya ce zulmul mar'ati cin zalin mace da ake yi zalintan mata da ake duk wannan wai fa ku gane malamai ba su bar komai ba game da mace ina so in yi magana ne a ƙarƙashin wannan takaitacciya insha Allah sannan sai wannan shi kuma wannan mai wannan littafi sunan shi Muhammad Abdullahi a ah, Habdan sai wannan shi kuma sunan shi Muhammad Salamatu Jabar ya ce hal hunna naqisatun akalin aqlin wa dinin shin da gaske mata suna da nakasashen addini da hankali gashi nan ya tattauna duk abin da ya shafi mata ne daɗin daɗawa wani malamin da ya tashi kuma sai ya ce almar'atu da'iya alwaƙi wal ma'amun wal ma'amun mace mai wa'azi mace mai da'awa mace mai karantarwa tsakanin alwaƙi al'amuran da suke faruwa a yanzu ana samun mata sannan da irin burace-buracen da ake nan gaba a ci gaba da samun mata masu karantarwa da da'awa wannan kuma wani malami ne mai suna khalid dan ibrahim as-saqabi gashi nan as sannan sai wani malami daga ƙarshe shi kuma ya ce ahkamu tajmilin nisa fi shari'atul islamiyya doktor izdihar gata nan doktora ce malama ce doktora doktora ce izdihar binti mahmud bin sabir ta ce hukunce-hukuncen ado da mata ya shafe su ina hukuncin sanya jambaki jamfarce gazal attachment hoda ina hukuncin yin irin wannan dayas da kuke wane ne wane ne duka sai da ta bi ta tattauna a ciki mace ce gata nan kuma profesa ce gata nan ustaz ce ta ainihin wato alfiqhul musa'id bi kulliya uh, uh, menene tarbiya bi makkatal mukarrama a faculty of education take faculty of education a ainihin wato uh, makarantar abin nan kamar ke ce college of education kamar fce kenan a ainihin makka a ta malama ce farfesa ce kuma duk wannan yana nuna mana muhimmancin da malamai suka ɗauka dangane da al'amarin mata malam muhammad nasiruddin albani ya rubuta littafai shi ma daga ciki akwai jilbabul mar'atil muslima sanya jilbab mace ta sa hijabi da khimari da doguwar riga da safa da safa hannu da sauransu sannan ya zo ya ce arraddul mufhim alaman khalafal ulama wa tashaddada wa ta'assaba wa alzama mar'a an tastura wajaha wa kafaiha wa aujaba wa lam yaqna bi qawlihim innahu sunnatun wa mustahabbun wannan littafin sukutun da guda shi kuma akan niƙabi ne ya rubuta shi akan niƙabi ne da kuma mai da martani ga duk wanda suke suka game da niƙabi ko kuma suke faɗin hukunce-hukuncen da ya wuce ƙa'ida dangane da niƙabi jama'ar musulmi duk abin da ya sa na kawo waɗannan bayanan don kusancewa ashe musulunci bai manta da mata ba ko ashe duk wannan hayaniya da suke yi 'yan kudancin ƙasar nan arna da waɗannan la'anannu 'yan yammacin duniya da suke cewa musulunci ya danna haƙƙin mata suke ta hayaniya da ɗirkaniya da bankaura a ciki duk wannan abin da suke baki ɗaya suna yi ne don mai don faɗa da musulunci amma ba haka ba babu waɗanda suka wulaƙanta mata irin kafirai a duniya mace an mai da ita kayan jin daɗi ce an mai da ita kayan tallace tun kina yarinya ake tallan wani sabulu mai suna joy ana ɗauko ta samɓaleliyar budurwa joy girl ana nunawa joy girl da kika sani ta 1970 ba ita ce joy girl ta 1980 ba ba ita ce ta 1990 ba ba ita ce ta 2000 ba ba ita ce ma'ana joy din ana cancanza ta waccan ta farko yanzu ta tsufa sai a jefar da ita sai a je a ɗauko wata sanɓaleliya sai a yi tallan da ita ita ma ta tsufa sai a jefar da ita duk wannan irin yaudara da suke wa mata fa da duk wannan wulakanci da suke wa mata amma wai su ne advocates game da mata wai su ne masu kare haƙoƙin mata yariman bakura tsohon gwamnan jihar zamfara sanata a yanzu ya auri yarinya balarabi ya 'yar shekara goma sha uku ya ƙasar masar an sanya sadaki dola ɗari dola ɗari ɗin ita ce kwatankwacin nawa ita ce kwatankwacin naira dubu goma sha biyar shine sai suka taso da rikici ai wannan ya saba wa dokoki daga cikin dokokin kuma akwai dokokin da suka sa musu child rights act doka dangane da haƙoƙin 'ya'ya daga cikin dokokin nan dama sun rubuta saboda makircinsu duk wanda ya auri yarinya 'yar ƙasa da shekara goma sha takwas da duk wanda aka kama shi yana saduwa da yarinya 'yar ƙasa da shekara sha takwas to wannan ya ci mutuncin haƙƙin yara don haka za a kai shi kotu a hukunta shi a ɗaure shi a kulle shi to yanzu gwagwarmai da muke ta a kan net kenan mu rubuta su rubuta mu ce su ma su ce inna ma dai abin sha'awar ita ce jihar zamfara na daga cikin jihohin da ba su yarda da wannan doka ba shi kuma sanata ne daga jihar zamfara ba sanata ne a abuja ba ba sanata ne a ainihin legas ba ba sanata ne a wasu jihohi kamar jihar jigawa da suka yaudari mutane suka zo suka samu muka zo aka yi taro muka yi musun waɗannan abubuwa amma suka koma a ƙarƙashin ƙasa suka tabbatar da duk abubuwan da muka ce ba mu yarda da su ba a wurin taron suka koma suka ainihin tabbatar da su abin da nake so in ce shine ne auren 'yan shekara goma sha uku ba zunubi ba ne ba laifi ba ne a tsari na hatta dokar ƙasa domin dokar ƙasa tana samo asali ne daga al'adu da dokokin da mutane suka yadda da su mu musulmi na arewacin ƙasar nan mun yadda da aure yarinya ko yau aka haife ta ko yau aka raɗa mata suna ana raɗa mata suna yau a ɗaura mata aure da wani in lokaci ya a kai ta gidan mijinta ya rage shi ya je tarbiyyarta da gwargwadon yadda musulunci ya ce yo amma ga yara nan ana ɗiban su ana azabtar da su ana zuwa ana yin abubuwan da ba su dace ba a ƙasar italiya yanzu a titunan ƙasar italiya jama'a suna cike da 'yan mata ne 'yan najeriya waɗanda ake kai su domin karuwanci wanda di ya saurari muryar jama'ar jamus shirinsu da suke na rana jiya daga karfe 2 zuwa karfe uku akwai rahoto na kusan minti talatin akan irin mummunan halin da 'yan matan najeriya suke ciki waɗanda kuma duk waɗannan halaye baki ɗaya 'ya'ya ne 'yan mata waɗanda ake ɗiban su ana kai su domin su karuwanci a samu kuɗi duk wannan matan da suka je suka yi zanga-zanga a ƙofar majalisar dokoki na najeriya da na tarayya da wane ne don su ce wai ba su yarda da abin da ya rima ya yi ba ba su san ana yin wannan ba ne ba sa zanga-zanga a kai ba su san ana ɗiban 'yan mata ba ne daga jihohi da dama a jihar nan a ƙasar nan tamu ana zuwa ana siyar da su a ƙasashen turai ba su san cewa ana kama mutane suna danna 'ya'yansu 'yan ƙanana suna lalata da su ba mutum nawa ne aka kama daga cikin manyan ƙasar nan suna lalata da 'ya'yan shekara 15-16 sai wanda ya aure allahu akbar hadisi ya tabbata a cikin musnadil imami ahmad da sunan abi dawuda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa nan gaba za a samu wata al'umma wadda yastahilluna alhira wal harira suna ainihin halatta zina suna halatta ainihin alharini suna halatta giya suna halatta cin naman alade ma'ana yanzu wanda ya aure ya yi laifi amma inda zina ne fa wannan babu komai sai a ce ita ta yarje wa kanta da haka dole ne musulmi su tashi san cewa ba da yarima ake fada ba ana fada da shari'ar musulunci ne domin idan yin auren 'yar shekara ƙasa da sha takwas bari ku ji abin da suka rubuta a karya wanda mu musulmin ƙasa ba mu yarda da shi ba cewa dokar ƙasa duk wanda ya karanta civil law ya san cewa a dokar ƙasa wai duk wanda ya auri 'yar ƙasa da shekara sha takwas ko duk wanda aka kama shi yana kwanciya da 'yar ƙasa da shekara sha takwas to ya ci mutuncinta ne ya lalata mata rayuwa don haka za a kai shi kotu a abin nan ɗin shi abin da muke cewa wannan dokar karya ce ba doka ce da aka yi da yawunmu ba doka ce da aka dubi wasu lalatattu abin da ya sa na ta karkare nake wannan magana a yau dinnan wadda kuma zan ci gaba da yin a duk inda na samu hali insha Allahu ta'ala saboda 'yan bokon musu ma an lalata musu tunaninsu yanzu su suke wakilta waɗannan kafirai suna cewa to wai ai ko da auren ya yi ita yarinyar 'yan shekara sha uku to sadakin da aka biya sadaki naira dubu goma sha biyar ya yi shine dola amerika ɗari dola da dola ya biya sadakin dola ɗari ta amerika shin auren ya yi auren ya yi ko da sile da sisi aka ɗauka ko sile da sisi aka bayar aka ɗaura auren a matsayin shine sadaki iyayenta sun amince da shi domin su ne ainihin waliyanta to aure ya yi balle an bayar da dola dola ɗari ita ce naira goma sha biyar ko naira goma sha takwas aure ya yi daram dam don haka mune wa yarima ango fatan zaman lafiya shi da ainihin amarya shi balarabiya allah maɗaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi za mu fara karatun wannan littafi tun daga muƙaddimar shi insha Allah ta'ala a inda mala ya ce al-muqaddima alhamdulillah Allah ta'ala huwal khalik jalla fi'ula malam ya ce godiya ta tabbata ga allah allah maɗaukaki shi ne mahalicci wanda ɗaukakar shi ta kai matuƙa a cikin ainihin girman shi alhamdulillahi alama aradahu huli, ibadihi min ibadihi godiya ta tabbata ga allah ga al'amuran da allah ya nufi bayan shi su samu daga bayin nashi ma'anar wannan magana ita ce muna tabbatar da godiyarmu ga allah maɗaukakin sarki kai tsaye muna tabbatar da godiyarmu ga allah maɗaukakin sarki don shi ne mahalicci kuma mai ɗaukaka muna sake tabbatar da godiyanmu ga allah maɗaukakin sarki a bisa abubuwan alheri da allah ya nufi su faru daga ainihin bayin shi zuwa ga ainihin wasu bayin nashi wa ja'ala laha sabab khalaqa zawjain allah kuma ya sanya waɗannan al'amura da za su faru ga bayan shi ya sanya musu sababi shine na halittar halittu da ya guda biyu namiji da mace sakamakon samuwar namiji da mace sai wasu alherai masu ɗimbin yawa sai su ta biyo baya azzakara wal unsa wato abin da ake nufi da khalaqaz zaujain shine azzakara wal unsa Allah ya halicci nau'i biyu nau'in farko shine namiji nau'i na biyu shine mace wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Allah ya daɗin tsira da aminci ga mafi ɗaukakar annabawa sahibi sunnatil gharra manzan tsira ma'abocin sunna mai haske wal mahajjatul baida ma'abocin hanya fara allati fi halhuda lirrijali wan nisa wadda wannan hanya tashi akwai shirya a cikin ta ga maza da mata sallallahu alaihi wa ala sahabatihin nujaba allah ya daɗin tsira gare shi da sahabban shi waɗanda suke zaɓaɓɓu wattabi'ina da waɗanda suka biyo bayansu wa man tabi'ahum da waɗanda suka sake biyo bayan waɗanda suka biyo bayan sahabbai bi ihsanin suna masu kyautatawa ila yaumin liƙa har zuwa ranar da bayi za su sadu da Allah har zuwa ranar da kuma dukkan bayi za su sadu da junansu abinda wannan bangare na hutuba yake tabbatarwa shine malam ya yi salati ya nemi Allah ya ƙara tsiran shi da aminci ga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi shine ma'abicin sunna mai haske duk wanda ya bi ainihin sunna zai samu haske a cikin zuciyar shi da al'amuran shi sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine ma'abocin hanya wadda take fara ce wadda cikinta akwai shiriya ga maza da mata sannan muna roƙon allah ya ƙara tsiran shi da aminci ga zaɓaɓɓun sahabban nan waɗanda sai da allah ya zaɓo su daga cikin halittu sannan ya mai da su sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa irin manya-manya daga cikin ainihin wato tabi'ai kamar su sa'id ibn musayyib da ata da makamantansu da waɗanda suka biyo bayansu wato tabi'u tabi'ina irin su ainihin wato imamu malik da makamantansu hakanan wannan neman tsira da aminci na allah muna fatan allah ya tabbatar da shi ga duk waɗanda suka biyo bayan su har zuwa duniya ta tashi amma ba to bayan haka mala ya ce atu ita dai mace juz'un la ya tajazza'u min mujtama'il bashariya wani bangare ne daga cikin ɓangarori na zamantakewar mutane wanda yake ba yadda za ka ka cire mace sai wannan ainihin wato rayuwa da zamantakewar mutane ta samu na ƙasa. ku tara maza guda goma a gida jama'a maza guda goma a gida babu mace ko kwaya ɗaya da za ta yi girki ko ta yi shara ko wanke-wanke kuna shigowa gidan za ku je ya fara wari kuna shigowa gidan za ku ga karni kuna shigowa za ku ga kwanukan an ci an aje kuna shigowa za ku ga sauran tuwo da miya yana yami maza ba za su iya wannan aiki ba sai mata sannan idan aka zo girki za ku ga rashin kan gado ko dai a yi abincin da ba zai wadata ba ko kuma a yi abincin da zai yawa a zubar ko kuma a dafa abincin sama ya nuna ƙasa bai nuna ba ko ƙasa ta ƙone sama kuma bata nuna ba duk wannan yana tabbatar da illar da ke biyo bayan aka ce an janya mata daga cikin rayuwa kenan don haka malam ya ce falmar'atu juz'un la ya tajazza'u ita mace wani ɓangare ne wanda ba za a iya cire shi ba min mujtama'il bashariya daga zamantakewa irin na mutane wa aslun min usulihi sannan ita mace wani tushe ne daga cikin tushe na zamantakewar mutane wahiya umar ummur rusuli mace ita ce uwar manzanni duk wani manzo da kuka ji a duniya mace ce ta haife shi in kika cire annabi adam duk wani manzo mace ce ta haife shi wal anbiya duk wani annabi annabawa mata ne iwayensu wa fil islami mace kuwa a cikin addinin nan na musulunci to ka'idatun min qawa'idid dini wata gimshiki ce daga cikin gimshikai na addini wanda in ba ta to addinin zai samu matsala wahiyal madrasatul mu'idda lil ajiyal ita mace ita ce makaranta wadda take preparing take shirya al'ummomi waɗanda za su rayu su ainihin rayar da duniya da addini walidha itana bihal islamu ayyama inaya don haka musulunci ya ba da kula dukkanin kula game da ita mace wara'aha ahsana ri'aya kuma musulunci ya ba da kula game da ita mafi kyan kula khilafa ma kana alaihi ahlul jahiliya sabanin abin da mutanen jahiliya suke a kai min zulmin na zalintan mace a jahiliya ana cin zalin mata jama'a daga cikin cin zalinsu da ake yi shine kyamarsu da cewa ita mace ba a ma san inda za a saka ta ba shin ita mutum ce ko dabba ce shin ita mace ta cancanta ma a mutunta ta ko ku a wulakanta ta shine matsayin da ya dace da ita wannan a jahiliya kenan a jahiliya suna cewa tun da dai mace ba ta zuwa jihadi to bai kamata ta ci gado ba mace ba ta wuce matsayin akuya ko tunkiya ba a jahiliya yadda uba yana da tumaki idan ya kwanta ya rasu sai dan shi ya gada mace ce miji zai kwanta ya rasu ya batta sai manyan 'ya'yan shi sai su gaje ta duk wannan jahiliya ce haka kuma duk waɗannan da ke da'awar ci gaba a kudancin najeriya da yammacin duniyar turawa duk baki ɗaya ana samun ɗaiɗaikun irin waɗannan ainihin ɗabi'u ko kuma ainihin wato waɗannan irin halaye shine mala yake cewa khilafa ma kana alaihi ahlul jahiliya min zulmin wa khilafihi sabanin irin ainihin wato ɗabi'u na zalunci da kuma ainihin wato makamantansu da ake samu dangane da ainihin mata da ake musu a jahiliya mala yace wa qad wajadtu fi sunnati nabawiyya al'adida min al ahadith a cikin sunna annabi ne na samu hadisai masu yawa almuwajjaha lil mar'a waɗanda aka fuskantar da su zuwa ga mace allati hiya sami'atha min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda su waɗannan hadisai ko dai mace ce ta ji su daga manzon Allah ka ummahatil mu'minin kamar matan annabi sallallahu alaihi wa sallama aw man kanat shahida aw hadira ko kuma waɗanda ba matan annabi bane amma suna nan a wurin ko kuma a cikin rayuwarsu ne a zamanin sa annabi ya faɗi wannan magana kamar irin su rumaisa ummu sulaimin waɗanda sun ruwaito hadisai da dama su ba matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba amma suna nan annabi ya faɗi hadisai da dama auhiya man sa'alat ko kuma ma an samu irin waɗannan hadisai zaka ji mace ce ta zo ta tambaya wastafsarat ko kuma ita ce ta nemi wani tafsiri ko wani bayani wa wajadtul ijabatal wafiya wa ijabatal wafiya kuma irin waɗannan mata suka samu amsa wadda take gamsashiya to da na samu irin waɗannan hadisai malam yake cewa a cikin sunna waɗanda suka shafi mata fa'ahbabtu ikhtiyara mi'ati hadisin sai na ainihin so in zaɓi hadisai guda ɗari mina sahihaini daga cikin bukhari da muslim ta ta'allaku bil mar'ati wa ahkamiha waɗanda waɗannan hadisai suna da alaƙa da mace da kuma hukunce-hukuncen da suka shafi mace ɗin wa asmaituha kuma na sanya wa ainihin wato waɗannan hadisai ko kuma wannan littafi suna da tattaruwa waɗannan hadisai bilmi'atin nabawiyya bilmi'atin nisawiyya min al-ahadith annabawiyya wato hadisai na mata guda ɗari waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisan annabi guda ɗari da suka shafi rayuwar mata litakuna bidayatan li ukhtil muslima domin waɗannan hadisai su zama ainihin wato wani matakin farko ga 'yar uwata musulma fatiha domin ainihin su san waɗannan hadisai sun mal'amal biha sannan sai kuma aiki da su sun ha ila akhawatiha sannan sai kuma ɗaukar waɗannan hadisai domin a ainihin kai su zuwa ga sauran 'yan uwa mata li'annaha domin ita mace hiya da'iyatun ila Allah ta'ala ita mace mai kira ce zuwa ga hanyar Allah maɗaukakin sarki an tariƙaini ta hanyoyi guda biyu kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi da'awa mata su yi ta ta hanyar littafin Allah da kuma sunan manzon shi amali filla? to Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu Nan wancan sau da haka jama'a kunji ji. ya ce wa asmaituha ko ya ce na sanya wannan littafi ko tattaro waɗannan sunaye hadisai sunaye bilmi'atin nisawiya min al-hadith nabawiyya litakuna bidaya li ukhti al-muslima li ma'rifatiha thumma al amal biha thumma naqliha ila akhawatiha sunan wannan littafi hadisan mata guda ɗari na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama domin waɗannan tattaruwa hadisai su zama wato wani mataki na farko ga ainihin mace don ta san su sannan ta aiki da su sannan kuma ta ɗauke su ta kai zuwa ga 'yan uwanta mata jama'a kun ji saƙon shine ana so ne yanzu ku karanta hadisan ku su sannan ku yi aiki da su sannan kuma sai ku yi aikin awa na yaɗawa domin ina fa'idar kin sani ba ke aiki ba to ina fa'idar kin sani kina aikin amma kuma ke kaɗai ga wasu can kin san suna da bukata sai ki tafi anguwa ku ki sa ke ma ki karantar tun da kin koya kin iya allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to sai mala yake cewa li'anna hiya da'iyatun ila allah ta'ala an tariqain domin ita mace mai kira ce zuwa ga hanya allah maɗaukakin sarki ta hanyoyi guda biyu kitabillahi wa sunnatin rasulihi sallallahu alaihi wa sallama littafin allah da sunna annabin shi amali fillah uh, kabirun ya ce ina da buri mai yawa ko ina da babban buri game da al'amarin allah maɗaukakin sarki sun mafi akhawati al-muslimat sannan kuma ina da babban buri da nake fatar a samu tabbatar shi game da 'yan uwanmu mata al'inaya bis sunna wannan fata da nake da buri da nake shine allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wajen kula da sunna sannan allah ya taimake mu wajen sakawa mata buri da sha'awar kula da sunna umuman musamman wal biha da kuma ainihin wato aiki da ita wannan sunna din fahiya hayatun fid duniya ita aiki da sunna ko shi aiki da sunna rayuwa ce a nan duniya wa najatun fil akhira kuma kubuta ce a lahira waffaqa Allahu ta'ala aljami Allah ya datar da dukkan mu baki daya lima yuhibbu wa yarda Allah ya datar da mu mu yi abin da Allah yake so kuma Allah yake yarda da shi wa huwa al-muwaffiq wal mu'in Allah shine mai datarwa shine kuma mai taimakawa wal hadi ila sawa'i sabil kuma Allah shine mai shiryawa zuwa ga hanyar da take daidai mala yace raji afu rabbihi wa maghfiratihi malamin da ya rubuta wannan jawabi na muqaddima da wannan littafi shine mai fata afuwar ubangijin shi da kuma gafara ubangiji salih ibn abdullahi al-asaf wato salihu dan abdullahi al-asaf jama'a kun ji wannan mukaddima wadda a cikinta ya bayyana tsarin littafin tsari na farko da ya bayyana ya ce hadisan ya ɗibo su ne kaɗai waɗanda suka shafi mata hadisan ya ɗibo su ne kaɗai waɗanda suke cikin bukhari da muslim idan muka dubi tsarin farko ko sharaɗin farko za mu gane kenan ashe malam yana magana dangane da duk wani hadisi da za ki gani a wannan littafi to ana son a fitarwa da mace wani hukunci ne ko da hadisin ya zo da wani dunkulallen hukunci ne kama hadisin farko a wannan littafin zai zo ne dangane da bayani akan niyya waɗannan hukunce-hukuncen niyya sun shafi maza sun shafi mata to amma nan malam yana so yi magana dangane da mata ne sannan za a zo da wasu hadisai waɗanda za ki ga hukunce-hukuncen su ƙarara sun bayyana maza sun bayyana mata to matan su aka damu da su tsari na farko kenan don haka hadisan duk da zai kawo sai waɗanda suke da alaƙa kai tsaye ko a fakaice dangane da mata sannan na biyu ba zai kawo wani hadisi ba sai wanda yake cikin bukhari da muslim na fata an gane to sa'an nan makasudin rubuta wannan littafi shine mai ya faɗakar da mata game da sanin sunan nan da ta shafe su sannan kuma su yi aiki sannan su yada sannan wannan kuma zai buɗe kofar ce kenan ashe lallai musulunci ya ba da muhimmanci game da al'amarin mata allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to za mu rinka karatun wannan littafi mu kuma a bisa tsari na karatu irin na karatun aji shine zan karanta idan na karanta sai kuma in zo in sa ku kuma mu karanta kuna ina yi kuna yi a zo a fassara a yi bayanai ku yi tambayoyi da makamantan haka wannan shine tsarin da za mu kiyaye insha Allah don haka sai in ce alhadithul awwal an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه الحديث